This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet ko kuma iPad. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai alli ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare ne da Sarfillo Hashim wanda a halin yanzu zai karanto kanin labarai. To gwamnatin Najeriya ta fara tattaunawa da 'yan kungiyar Boko Haram domin ganin an sako 'yan matan Chibok. Kasashen duniya suna ta kara zage dantse wajen yaƙi da cutar Ebola a Afirka ta yamma wadda tuni ta kashe kimanin mutane 4,500. Wani mai magana da yawon shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce wasu shugabannin ƙasashen yammacin Turai sun ƙi su fahimci ainihin menene matsalar da ke addabar kudu maso yammacin ƙasar ukraine to kanin labaran kenan dama su su mutanen da su dan alu sunna suka nemi shugaban dibi ya sa baki a wannan magana ambasada hassan tukur kenan wanda ya wakilci shugaban najeriya a wajen tattaunawar sulhun da aka shirya da kungiyar boko haram muna da ƙarin bayani an jima sai kuma martana da gwamnatin najeriya ta maidawa furucin general muhammadu buhari a lokacin da ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar shugaban najeriya shi ma muna da ƙarin bayani bayan kun gama shan labaran duniya kada kuma a mance za mu gabatar da musulunci tushen rayuwa kamar kowace ranar juma'a jama'a Salamu alaikum ga Labarin duniya gwamnatin najeriya tana tattaunawa da 'yan kungiyar boko haram domin neman ganin an saki 'yan matan chibok sama da 200 da aka kame wata shida da suka shuɗe da kuma ganin an sasanta har-haren da suke yi sanadin halakar dubban rayukan mutane wani mai baiwa shugaban ƙasar najeriya goodluck jonathan shawara da kuma wani mutum da ya kira kanshi babban sakataren kungiyar boko haram sun faɗa wa sashen hausa na murya amurka jiya alhamis cewa ana gudanar da wannan tattaunawar ne a saudiya kuma ta hada da wakilan kasashen chadi da cameroon sakataren janar na kungiyar boko haram ɗanladi amadu wanda ke saudiya yanzu haka ya ce 'yan matan na cikin kwanciyar hankali da koshin lafiya tun ranar sha hudu ga watan afrilu ne na wannan shekarar ne 'yan boko haram suka afkawa makarantar sakandaren 'yan mata ta chibok inda suka sace kusan yara 270 sai dai kuma 57 daga cikin 'yan matan sun kubuta ɗanladi amadu dai bai tabbatar da abin da suke bukata kafin sakin 'yan matan ba haka shi ma babban mai baiwa shugaban ƙasar najeriya shawara doyin okufe bai tabbatarwa da murya amurka sahihancin wannan tattaunawar ba kasashen duniya suna ta kara zagi dantse wajen yaƙi da annobar cutar Ebola a Afirka ta yamma, wadda tuni ta kashe kimanin mutane 4,500. to kuma kasashe sun kasa ba da kuɗin gudanar da ah, yunkurin da majalis wato kuɗin yunkurin da majalisar ɗinkin duniya take yi na daƙile yaɗuwar ƙwayar cutar yau juma'a aka shirya wani jirgin mayakan ruwan birtaniya zai tashi zuwa ƙasar saliyo dauke da jami'an kiwon lafiya da masana jiya alhamis ne kuma shugaba barack obama na amurka ya ba da umarnin a tura ƙarin sojoji domin su agazawa sojojin amurka dubu hudu waɗanda tuni suke taimakawa a yunkurin daƙila annobar cutar a afirka ta yamma ita kuma ƙungiyar lafiya ta duniya jiya alhamis ta ba da sanarwar cewa za ta tura wakilanta zuwa ƙasashen ivory coast da mali domin nazarin irin tanadin da ƙasashen biyu suka yi na tunkara ƙwayar cutar ebola haka kuma ƙungiyar ta ƙara yunkurin tuntuɓar wasu ƙasashe goma sha uku na yankin waɗanda su ma suke fuskantar barazanar bulla annobar cutar ta ebola wani mai magana da yawon shugaban kasar rasha vladimir putin ya ce wasu shugabannin kasashen yammacin turai sun ki su fahimci ainihin menene matsalar da ke addabar kudu maso yammacin kasar ukraine yau din nan dai dimitri peskoy ya yi wannan kalamin a milan biyo bayan zaman wata 'yar kware-kware liyafar karin kumallo tsakanin shugaban putin da takwaransa na ukraine petro poroshenko da kuma wasu shugabannin kasashen turai a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin a ƙasar ta ukraine ne ke fuskanta har ma da matsalar iskan gas ranar juma'a ne dai putin ya haɗu da shugabar ƙasar jamus angelina merkel kuma daga fadar kremlin ta tabbatar da cewa sun zanta ne kan lamarin ukraine to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wata kotun kasar Pakistan ta yi na'am da hukuncin kisa da aka yankewa wata mace Krista mai suna Asiya Bibi, wadda hukuncin da aka yanke mata a shekara ta 2010 ya zama sanadin da aka kashe wasu 'yan siyasa guda biyu waɗanda suke goyon bayanta. Tun dai lokacin da aka samu Asiya Bibi wadda take da 'ya'ya hudu da laifi a saboda kalamun ɓatancin da ta Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. a saboda gardama da wata mace musulma take garkame a gidan yari. Lauyan da ke kare wannan mace Asiya Bibi ya ce zai ɗauka ƙarar hukuncin da kotun kolin Pakistan ta yanke a jiya Alhamis. Shi kuma mukaddashin daraktan ƙungiyar Amnesty a yankin Pacific. David Griffiths ya bayyana hukuncin da aka yankewa Bibi akan cewa ya yi tsanani ainihin a shekara ta 2011 aka kashe ministan tsararru shabazz bati da gwamnan jihar punjab salman tasir a saboda sun goyi bayan ita asiya bibi an kori ɗan gidan mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden daga rundunar sojan amurka bayan da wani gwajin da aka yi mishi ya nuna cewa ya yi amfani da garin hodar iblis ta koken rahotannin kafofin watsa labarai da suka fito a yau alhamis sun ce shi hanta biden ya faɗi wannan gwajin kwayoyin da aka yi tun watan yuni na shekarar da ta wuce rundunar sojan rundunar sojan ruwa da shi dan mataimakin shugaban kasar yake ciki ta tabbatar da korar kuma sun ce ya faru ne tun watan fabrairu amma sun ki ba da dalili wani bayani shi dan shekara 44 da haihuwa ya nuna damuwarsa da kuma jin kunyarsa kan abin da ya aikata kuma ya darajanta hukuncin da rundunar sojan ta yanke masa ofishin mahaifinsa wato mataimakin shugaban kasa har yanzu dai bai yi wani bayani akan korar wadda a gidan jaridar wall street journal ce ta wallafa wannan labari labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a labarin duniya ko kuma ba za ku rasa ji ba Allah ya sa an kula yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin gwamnatin Najeriya da ƙungiyar Boko Haram. Ambasada Hassan Tukur shine ya wakilci shugaba Jonathan na Najeriya wajen shawarwarin sulhun da aka shirya a ƙasar Chadi ƙarƙashin jagorancin shugaba Idris dabi ɗin na Chadi na ba da sanarwa tsagaita buɗe wutar. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya zanta da ambasada Hassan Tukur inda ya buƙaci karin haske. Gaskiya ne mun zanna mu yi muhawara a caji a ƙarƙashin shugabancin Idris debi da ministan sana harkokin waje da wani hafsan sojansu su. Kuma muhawara har zama biyu dan jam'iyyar ado suna da dawati wa jihad abubuwan da muka tattauna na dai shine ya kamata a tsagaita wuta tsakanin su da gwamnatin najeriya na biyu ya za a yi a sake mutanen da suke hannunsu sannan na uku ya za a yi a zana a yi magana a ga yadda za a kawo wannan rikicin a kawo ƙarshensa don a samu zaman lafiya a bangaren da ake wannan tashin hankalin shi shugaban najeriya president goodluck emile jonathan zanna da shugaban chad kafin a shiga wannan muhawara duka shugabannin kasashen guda biyu suna da niyyar cewa a kawo zaman lafiya a najeriya ba ma a najeriya kawai ba ka wannan eh, harkan sirgicin da ake ya shafi kamaru ya shafi niger da kuma kila bangaren chadi da haka idan har an ci gaba da wannan tashin hankalin wannan yankin ba zai samu zaman lafiya ba a haka ne shugabannin biyu su ga ya kamata duk yadda za a bi a sami zaman lafiya a wannan eh, bangaren afirka za su sannan dukansu su biyu kuma suna da niyan a an sami wannan zaman lafiya ina tabbatar maka cewa mun yi wannan mun yi zama sau biyu da su kuma mun kai ma ya maciya inda za a dora a kai in muka yi zama nan gaba yanzu za a ce kenan an ba da sanarwar tsagaita wuta tsakanin gwamnatin najeriya da kungiyar boko haram ganin cewa wani kwamandan su a jiya ya yi muna wannan bayani cewa su ma sun ba da sanarwar tsagaita wuta eh ai yarjejeniyar da muka yi da su kenan za su za su tsagaita wuta mu ma bangaren najeriya za a tsagaita wuta don haka gwamnatin najeriya a shiri take ta tsagaita wuta ban dama shi shugaban kasar najeriya ya sha faɗin cewa duk lokacin da aka kashe ɗan najeriya wala'alla dan alu sunna ne eh, sojan najeriya ne ko dan najeriya ne yana takaicin wannan a matsayin na shugaban najeriya zai ɗauki duk matakin da ya kamata ya ga an kawo wannan rikicin ne sa kuma eh, alhamdulillah ga wannan eh, Allah ya taimaka mana ya sa mana hannu ina ganin dai yanzu an kama hanya da za a warware wannan matsalar ah, ita gwamnatin tarayyar Najeriya ta umarci sojojinta cewa su dakatar da buɗe wuta kenan? Eh, za ka saurari bayanin gwamnatin Najeriya nan da ba da dadewa ba akan wannan maganganun za su ba da sanarwa. Maganar sace 'yan matan nan fa 'yan kungiyar boko haram an ce su suka saci 'yan kasar kamarun nan da kuma 'yan kasar china wanda aka sako su kwanan baya shin akwai dangantaka tsakanin wannan sakewar da aka yi da wadda ake fatan za a yi wa 'yan mata na chibok su sama da 200 da 'yan kungiyar nan suka sace eh, lokacin da muka zanna chadi mun yi magana kan cewa ah, duk mutanen da suka kama ya kamata a sake su Eh, musamman ma eh, wannan jama'atan cibok da aka kama da yan kasashen waje da aka kama kamar su yan china da yan kamaru da makamantansu haka suka ce mana lokacin to za su saki nan yan china za su saki eh, matan mataimakin prime minister kamaru da kuma shugaban sarkin fata to sun saki nan sun mana alkawarin cewa za su saki jama'atan cibok muna a hasashen cewa a zaman mu na gaba za a dubi yanayin da za a saki ya matan ciwo kazan gaban da shi shugaban wanda ya magana ce ya ce an rarraba wurare daban-daban sai sun gaida za ya tattara su sannan kuma su je sun ɗauki alkawarin cewa za su za su danka ma shugaban chadi na yan matan sannan a danka ma shugaban ƙasar najeriya sun yi wannan sun yi wannan alkawarin. jiya a bayanin da shi ɗaya da cikin kwamandodin ya yi ya ce ko da yake abokan shekau bai gurin amma shi na da masaniya akan wannan sulhun da aka yi kuma zai ba da goyon bayan ɗari bisa ɗari domin a tabbatar ku kun yadda da su cewa suna wakiltar shi kuma ba za a zo daga baya ya yi waya ko ya wani bayani cewa ba da sanin shi aka yi wannan sulhun ba to dai muna da abin cewa wa'inan da muka zanna da su sun san abin da ake yi kuma su mutane ne na hannun daman eh, imam abubakar shekau kuma ganin cewar watakila an yi wannan abun da sani ko a sa idon shugaban kasar chadi idris debi eh to dama su su mutanen da su dan alu sunna su suka nemi shugaban debi ya sa baki a wannan magana To daga can Abuja kuma wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi mana da rahoton cewa gwamnatin Najeriya ta mai da martani ga furucin da Janaral Muhammadu Buhari mai ritaya ya yi a lokacin da ya bayyana aniyarsa ta neman tsayawa takarar shugaban Najeriya. janar buhari ya zargi shugaba jonathan da ɗaurewa cin hanci da rashawa gindi da sanya 'yan kasar cikin mummunan talauci da gazawa wajen hana kashe-kashe da ke aukuwa mai magana da yawun shugaba jonathan ruben abati ya ce wannan zargi da buhari ya yi ba gaskiya ba ne ruben abati ya ce waɗannan kalaman na nuni da cewa irin adawa da ke ƙasar ba adawa ba ce mai kyau idan har shugaba irin janar buhari zai munanan kalamai domin wai ya ja ra'ayin 'yan ƙasa su zaɓe shi as is well known available figures statistics and ratings show that the nigerian economy has consistently maintained an unprecedented growth of 6 to 7 percent under the jonathan administration sanin kowa ne cewa a wannan mulkin an samu ci gaba a fannin tattalin arziki har kashi shida ko bakwai cikin ɗari wani abu da ya sa najeriya a kan gaba da sauran ƙasashen wannan nahiyar ta afirka sannan ita ce ƙasa ta 26 a ayarin ƙasashe masu ƙarfin arziki a duniya ya za a ce mulkin nan bai amfani al'umman ƙasan ba a wata hira da na yi da janar buhari jim kaɗan kafin ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara janar ya ce lokacin 1999 zuwa yanzu kuɗi nawa aka samu za ka ga kamar ƙasa ta ɗauki wata walawala an ce ta ɗauki bakas ga kuɗi an samu kowa ya san ƙasar nan an samu kuɗi maƙudan kuɗi amma ga abubuwa sun lalace kuma an kasa gyarawa alal misali shi kansu wannan boko haram ba a yi mai ta tsine ba da sojojin chadi ba su so za su shigo cikin najeriya ba ta cikin eh, tafkin chadi duk ba a yi maganin shi ba shiru kake ji magana ta zama tarihi sai ga shi boko haram da wasa-wasa za ta raba ƙasa saboda haka wannan kasawar gwamnati kowa ya sani an samu kuɗi akwai mutane amma an kasa tsarawa a tabbatar da kasa eh, ta yi tasiri waɗansu jigajigai a jam'iyyar pdp sun ce abin da ya dame su shine ɗaukan maganar sace 'yan matan cibok da audu ogbe ya yi a matsayin abin yakin neman ƙuri'u da farko ga malam ɗahiru mai shanu tsohon kwamishinan watsa labarai a jihar sokoto eto eh to kamar abin da bature yake cewa ne ka halbi kanka ka halbi kawunka da kanka abin da ah, shi shugaba audu ogbe ya kenan saboda kowa ya san da cewa jam'iyyar mu ta pdp mun sha faɗa cewa wannan gangamin da ake yi na amai da yaranmu yaran chibok wato 'yan siyasa sun riga sun sashi sun mai da shi abin siyasa sai kuma honorable shehu salih hassan kamata ya yi 'yan najeriya su sani cewa wannan yaƙi da ake gaba ɗaya yaƙi ne da 'yan najeriya 'yan ta'adda suna kashe 'yan najeriya sun kama 'ya'yanmu to bai kamata a mai da shi siyasa ba mun sha faɗa cewa wannan kamata ya amara wa gwamnati baya lokacin da 'yan ta'adda suka shiga amurka a shekara 2001 gaba ɗaya amerika taruwa suka yi a bayan gwamnati da sojojinsu da republicans da democrats babu bambancin jam'iyya sai kasance cewa yanzu kamfen ɗin ma da ake gaba ɗaya gidan gwamnati suke zuwa kawo mana yaranmu sai ka ce gwamnati ce ta kama wannan 'yan ta'adda ne suka kama wa'annan yara mun sha faɗa cewa wannan ba shi ne ainihin abin da 'yan najeriya suke so madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya to mun gode madina masu sauraro waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga bello habib galadanci nan zai gabatar da musulunci tushen rayuwa Musulunci tushen rayuwa. Allahu ya rahamanu ya ji wal ikirami. Ya alamun karɓa aikin hajji yake ne kuma ya ya kamata wanda ya dawo daga aikin hajji ya zama ta ɓangaren ɗabi'u. Ka zare da ba ta da nono, Allah shi ka fi ɗiyanta tun domin shaida ba ka da laifin ko. Jama'a masu assalamu alaikum, barkanmu da wannan juma'a. a daidai wannan lokaci da alhazai a saudiya suke tattara kayansu domin komawa gidajensu tambayar anan ita ce menene guzurin ɗabi'u da ya kamata alhazai su kai gida wajen yan uwa da abokan arziki bayan kammala hajjin bana daga birnin jidda ga nasiru adamu el hikaya ya alamun karɓar aikin hajji yake ne kuma ya ya kamata a ga wanda ya dawo daga hajji ya zama ta ɓangaren ɗabi'u wannan ita ce tambayar da malamai kan amsa daidai wannan lokaci da alhazai ke komawa gida bayan kammala hajjin hijira 1435 Sheikh Nasiru Abdulmuhi na daga manyan malamai masu yawa alhazan jagora. Ashe ana ce ma kenan to kar ka yi haram har tsawon shekara domin makarantar nan da ka shiga ga ta duka duka an ka zuwa bata wuce sati ba da yin dawafi din da yin sa'ayin da komai dube wuce in ka ɗauki ranar da muka zo mina ranar takwas arfa tara sallah goma sai washe gari a kwana biyu ko a kwana uku sai ka gado an wuce kwana shida amma aikin da ake ya tattara maka duk aikin shekara don ka koma gida ka zama sabo gau sabo al inda ka ga mutum ya je ya bar aikin hajjin nan ya koma gida lafiya kaga bai canji ba to ya tambaya shin abun nan da ya yi ya bukwa ka'idojin da aka ambata. A gefe guda kungiyar Izala na gudanar da wazi a unguwannin birnin Makka musamman ma don faɗakar da al'ummar Hausawa muhimmancin tsoron Allah. Wannan rangadi da Sheikh Abdullahi Balalau ke jagoranta ya faro ne kimanin shekaru hudu da suka wuce. Muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala domin in akwai waɗanda suke jan hankalin al'ummar musulmi su zamanto sun koma wa Allah subhanahu wa ta'ala sun ainihin wato bauta Allah yadda ya kamata babu kamar wannan kungiya. Jami'in yada labaru ta yanar gizo na kungiyar Ibrahim Baba Suleiman na yada nasarorin da ake cimmawa ga sauran al'umma na kasashe da ke amfana da harshen Hausa. A wancan bara ko ne da muka yi hira da 'yan jaridu mun tabbatar muku muna shirye-shiryen nan gaba za mu yi yadda duk inda muke wa'azi ana kallon mu live kuma ana jin mu live kai tsaye a gidajen rediyo da zuwa yanzu allah ya wadatar da mu ya hore mana mun mallaki sunna rediyo wanda wannan sunna rediyon audio ne dukkan wa'azuzzukan da aka yi daga zaman mina zuwa arfa da sauran unguwanni na cikin makka za mu saka muna sakawa a cikin wannan sunna rediyo ana kuma kamawa a ji shi live kai tsaye haka shi ma ta bangaren sunna tv na website namu eh, www.jibusnigeria.org idan ka shiga za ka ga sunna tv kana dannawa dukkan abubuwan da muke a harkokin mina da arafa za ka gan shi live sannan ga facebook page namu na jibus nigeria kusan kullum ne muna updating abubuwan da suke faruwa so alhamdulillahi muna samun nasarori kuma 'yan uwa daga kasashen nigeria ko ina da duniya gaba daya suna tabbatar mana suna bibiyan mu suna kuma kallon mu suna kuma jin daɗin abubuwan da muke a zamanance. Ibrahim za a iya cewa wannan kuma hanyar da kuke bi na kawo haɗin kai ko kuma kusaci eh, tsakanin mabiya a takaice daga farko tsakanin bangarori na musulmi daban-daban da kuma ma waɗanda ba musulmi ba musamman ma mabiya addinin kirista a yankuna irin na Najeriya. To yanzu su kansu musulmi din idan ka duba da tijjaniya kadiriya izala da sauran kungiyoyi ba a koga maciji kowa bai fahimci kowa ba amma a yanzu wannan harkar social media da muka zo muna watsa abubuwa lokaci guda za mu ɗauki mahin shek ɗan rubuci shek abdullahi balalau shek kabir gombe suna gude mun ɗauke su mun saka a duniya so wannan abin ya kara son juna ya rike zafin gaba kuma zuwa yanzu ana nan ana ta ƙoƙarin yadda za a fahimtar da su karantarwar izala ya zamana sun fahimci cewa izala ba wai abokin gabar ba ce so yana kawo ci gaba sosai yana kuma kawo haɗin kai tsakanin musulmi har ma da kirista domin mukan yi rubutu da turanci mu wayar da kan mutane wasu kiristocin su turo mana zagi wasu kuma su turo mana tambaya mu amsa musu duka ta wannan hanyar muna samun ci gaba sosai a harkar da'awa kamar yadda aka sani harshen hausa na da kalmomin larabci birjik da kan ba wa hausawa ribar mu'amala da laraba hakan nan larabawan da dama kan lakanci hausa da hakan bai rasa nasaba da yadda musulunci ya yadu a kasar hausa nasiru adamu alhikaya murar amurka daga jidda madalla a gaida nasiru adamu alhikaya kar a manta ana sauraron sashen hausa na murya amurka ne a nan washington dc To jama'a abin da ya sauka kenan a shirin namu na yau sai kuma wani makon insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu amma don sauran abokan aiki na anan sashen Hausa na murya Amurka, ni Bello Habib Galadanci nake cewa Allah ba mu kwanciyar hankali da ta zuci. Salamu alaikum, sai an jima. Madalla ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar imel. sakon farko na haɗin gwiwa ne daga malam ango malamin makaranta da sani mai langilingi ya wuri inda kuka ce sulhun da 'yan ƙungiyar boko haram ke neman yi da gwamnatin tarayyar najeriya don sako 'yan matan makarantar garin chibok abin a yaba ne da fatan gwamnatin tarayyar najeriya za ta ba da haɗin kai sai kuma wata ta fito daga haruna muhammadu katsina inda ka ce hukumomin najeriya niger kamaru da chadi ya kamata ku haɗa kawunanku wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe domin daƙile duk wata ƙungiya ta ta'addanci a ƙasashenmu da fatan allah ya ƙara kare ƙasashen namu daga duk wata barazana daga 'yan ta'adda a shi kuwa sufiyanu gumel zangon daura farawa da assalamu alaikum voa yau kira na yana ga sakataren ƙungiyar 'yan boko haram wanda ake kira ɗan ladi ahmadu inda kace tabbas ayyukanku ya saba addinin musulunci don haka muna fatan allah ya shirye sai wacce ilyasu muhammadu tungan bako ya aiko inda kace matakin da 'yan majalisar wakilai da ta dattijan najeriya ta ce za ta ɗauka na ganin an yi sahihin zaɓuɓɓuka a shekarar 2015 idan allah ya kai mu to allah ya sa mu al'ummar najeriya mu gani a ƙas yau take ranar yaƙi da fatara a duniya amma mu da talakawan najeriya wannan rana ta zo kuma za ta wuce ta bar talakawan najeriya cikin mummunar fatara da talauci da kunci da duhun jahilci da kuma halin kakanikayi saboda yau kashi 90 cikin 100 na al'ummar najeriya suna fama da fatara da kuncin rayuwa inji zai dubala ofar sabuwa birnin kebi daga jihar kebi. to kafin mu gabatar da takaitattun labarai ga wannan idan ba mu son ta ba mu tsaftar jiki tsaftar gidaje likitoci mu ɗauki shawarar su wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar ebola abin yi kawai shine kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka Idan kuma babu sabulu sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Idan muna To Allah ya daɗa kare mu, za mu ƙarƙare shirin na yanzu da takaitattun labarai. To an ji dai gwamnatin Najeriya tana tattaunawa da 'yan ƙungiyar Boko Haram domin neman ganin an saki 'yan matan Chibok sama da biyu da aka kame wata shida da suka shuɗe da kuma ganin an sasanta kai hare-haren da suke yi wanda yake kai sanadin halakar dubban rayukan mutane. Ƙasashen duniya suna ƙara zage dantse wajen yaƙi da cutar Ebola Afirka ta yamma wadda tuni ta kashe kimanin mutane dubu hudu da ɗari biyar. Wani mai magana da yawon shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce wasu shugabannin ƙasashen yammacin Turai sun ƙi su fahimci ainihin menene matsalar da ke addabar kudu maso yammacin ƙasar Ukraine. an kori dan mataimakin shugaban kasar amurka joe biden daga rundunar sojin amurka bayan da wani gwajin da aka yi mishi ya nuna cewa ya yi amfani da hodar iblis ta koken rahotannin kafofin watsa labarai da suka fito da wannan yau jiya alhamis sun ce shi hanta biden ya faɗi wannan gwajin kwayoyi da aka yi tun watan yuni na shekarar da ta wuce Ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A lokacin za ku bayyana ra'ayi a kan duk wani batu da kuke so. A halin yanzu kuwa Jummai alice ce a madadin sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake cewa sai an jima a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.